Economic. matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan labarin matasa na ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gorata Fanta Shamsu ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora ya ne yau miki labari. Haka ne Gora yau za mu ziyarci wa'ansu daga cikin makarantun babban birnin ya mai domin jin me yasa ake sanya ɗalibai su sa kallabi iri ɗaya. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma na yau za mu kawo kaɗan daga cikin tarihin Abdul Zakari wani matashi mai aikin kafinta a garin difa daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora an lura da a nan babban birnin Yamai a cikin yawancin makarantun ɗalibai 'yan mata kan saka kallabi iri ɗaya. Ga rahoton To baya ce muna komai tunda mun saba da yin shi. Tunda dokar makaranta ce ta bamu izinin sa wannan horin kallabin kenan haka za mu yi. Tunda mun saba sa kaya masu kala daban-daban. Bancin hakan wannan bai dame mu ba. Gaskiya ni saka horin dikon nan tsawon shekara baya burge ni saboda ko da yaushe sai ka wanke. Tunda muna da wasu kalar adakai amma a tilasta mana daukan horin diko a gani na bai dace ba. Gora a cikin 'yan shekarun nan da suka gabata akwai waɗansu ayyuka da ba su iya shafan 'yan samari ba sukan ga kamar ayyukan mata ne. Haka ne gora kamar tuyar waina, osai, sayar da abinci da dai sauransu. Amma yanzu al'amarin ya canza in ji hawa mamman a cikin wannan rahoton. Kabiru Ibro mai shekaru ashirin kowace rana yana zagaya unguwanni da wuraren taruwar jama'a na Yamai. Sana'arsa ita ce sayar da salatin da aka riga aka gyara wata sana'ar da maza kaɗan ne ke yin ta a 'yan shekaru da suka gabata. A ganinsa yanzu ba lokaci ne na zaben sana'a ba abin da ya kamata a duba shine amfani amfanin da za a samu daga ciki. Ni na to ne ma na komi ni gani ma yi ni gani ba ma ko kosai yi ni gani ina samu na kashe kuɗi na saka kana sa na gaya na sai akuya na aji an ce min akwai mayan tsalar tara so an ce ta in hauren ta to ni yanzu shawa ta nake ni dai in samu dai kuɗi ne jama Abdulaziz Bubakar mai shekaru 21 wainar shinkafa yake toyawa a magangamar hanyoyi Rompoyen dafawa tare da wasu matasa da ke kasa frit na doya a tsawon bakin titi. Ba wani abu na ɗauka kai ɗaya na na banza. Babu kuma babu wani abu kawai inda ya samu kuɗi na jamani da inda kuɗi ya ta wani albarka da lahiya launa. Don aiki da ka samu inda na harka kuɗi na kawai kai kawai. Tuyon ma sannan da na kai shekara biyar na yi. Na asiri. Da gani waɗannan matasa sun jajirce wajen yakar zaman kashe wando babu kuma abin da zai iya takawa waɗannan matasa da jihohi daban-daban na Nijar birki a ƙoƙarinsa na cin amfanin zufar goshinsu. Gwara jihar maraɗi na ɗaya daga cikin garuruwan da sanyi ya yi yawa sosai a wannan lokutan. Gora a nan ya mai ma ai abun sai a hankali biki gan da kasuwar 'yan bosho ta tashi kwanakin nan ba. A babbar kasuwar maradi gora matasa da dama sun karkata ga wannan sana'ar ga rahoton Muhammad Mamman. A cikin unguwa ana samun bosho da rigunan maganin sanyi ana samun su yawanci a cikin dukkan shaguna amma duk da cewa sanyi na karuwa kuma kayan sanyi ana samun su da sauki masaya ba sa kwarara. A cewar Bubakar Sumana matsalar tattalin arziki na da hannu hannu kan lamarin. Eh, akwai sanyi kuma kayan sanyin ana sayan su amma cinikin da saura ba kamar baya ba da ya ce tun can baya mutane mai aksari sun sayi kaya yanzu sai dai ba a rasa mutum guda guda wanda zai zo ya cinta da shi da yaran shi haka tun da ko yau da sahi dai mun hasa je ma mun hasa eh alhamdulillah kadan kadan ana shi tun da can baya dai rana kana yi hasa dila bi uku eh to abin da yasa dangance da samun kudin mutane ka san samu sai a hankali su manyan ba su da firi dari uku uku jika biyu jika biyu da rabi har uku tana da kyau nan har biyar muna saida wani abun da kuma ake amfani da shi a wannan lokaci na ɗari shine man shafe ana amfani domin gyara jikin yara da na manya gaban wannan sanyi a cewar sigiru ana buƙatar man shafawa sosai bangaren da mai irin su le electro su ne da mutane suka yi dan mu'amala da su ko irin na 150 ko na jikka guda duka da ana samu sadefa tunda yanzu lokacin sanyi ne gaskiya bakin gwalgwado ana dan tattaba alhamdulillah domin cimma moriyar wannan wasu matasa na zagayawa cikin gari tare da waɗannan kayayyaki a hannu wata hanyar kusanto kayayyakin wajen masaya. Gwara sai kuma takaitaccen rahoton namu na yau abdul Abdulkadir Zakari wakilin wani shagon sana'ar kafinta na garin Difa shekarunsa talatin da biyar kuma ya kai shekaru uku yana wannan sana'ar. Yanzu haka dai gora masana'antar tashi tana da ma'aikata biyar masu erawa da kuma gyaran kayayyaki. Rahoton shi tare da Olivia Sogbavi. Abdulkadir Zakari irin shugabannin kamfunan nan ne na sabon karni da ya yi fice ta zaben sashen kamfintar aikin katako ɗan shekara shekara talatin ya bayyana dalilin da ya sa ya zama kafinta. Ni kafinta ne na karanci wannan fanni ne. Na biyu kuma ina ƙoƙarin yaƙi da zaman kashe wando ga matasa saboda muna horar da matasa a wannan cibiya wanda idan waɗannan matasa suka ƙara karatu wani lokaci aiki ya yi musu wuya amma tare da ƙirƙirar kamfanoni za mu yi ƙoƙarin samun musu aiki. Aiwatawar sana'a a cikin birnin da ke ƙarƙashin dokar cutar ta ɓaci tun shekara 2015 ba abu bane mai sauƙi. A ganin Abdulkadiri Zakari girkin masana'anta a cikin jihar Difa ba ta dangantu bane da rashin kwanciyar hankalin. A'a, wuyar tana da alaƙa ne da samun kayan aiki. A nan Difa babu yawan matsaloli, sai dai kun san mu da muke wannan aiki muna son yin abubuwa na kwarewa. Yanzu muna buƙatar abubuwa da ya kamata wanda bamu da shi. Saboda saboda kawai kayan Najeriya ne suke zo muna da su muke amfani. A ganin amininsa Diko mai gardaji, Hussa'ar Kadar abun sha'awar koyi ne kuma mai amfano. Yana ganin aiki ne mai kyau Kadar yake yi, yana ƙoƙarin kawo sabbin fasaha a fannin kafinta. Kenan wajen aikinsa yana da matukar mahimmanci ga birnin Difa. A cewar matashin Abdulkadiri Zakari ba abin da ke da sauki komi ya dangantu da sa niyyar da aka yi. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Gura a jihar da magaram an gina wata cibiyar koyar da kwallon kafa wannan kuma wata hanya ce domin tallafa wa matasa masu sha'awar kwallon kafa su samu su kware. Wannan cibiyar gora tana karɓar matasa ne masu shekaru goma sha da kuma shekaru shekaru goma sha bakwai. mamman Bashir na fi shugaban Club Jeunesse Sportif na da magara. Mun yi lissahi duk matsalar da muke da rashin santar. ke nawa wannan dama ce ta bamu mu buɗe santar saboda club kinmu GSD da sauran club duwanda wanda yake so har zuwa waje ma a ce mun fara hudda 'yan wasa. wannan santar abin da muka ajiye wanda suke 'yan shekara goma sha biyar da 'yan sha bakwai saboda in suka shekara biyu kowanne kenan a gaba suna shiga cikin 'yan sha bakwai kuma za a samu 'yan sha tara kenan muna so a shekara biyu na gaba a ce cikin wannan santar kin a wanda ya shiga cikin 'yan wasa na kungiya ta ƙasa gaba da a yanzu tsarin da aka yi babu zancen kulab abu ne na kowa akwai wani tastir zami daga ƙarshe saboda taskin nan shine zai ba mutane a zaɓi wanda ya kamata mutum 25 ne maza da mata goma za mu fara mutum 35 a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su fuskan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layin airtel bye bye